dun ne kin ja amarya Magungunan gargajiya suna da matuƙar mahimmanci musamman a wannan karni namu na 21. Wannan ne ya sa gwamnatoci da masana suka aminta da maganin gargajiya. Kamar yadda ƙasar China ta yi fice a wannan ɓangaren, haka ma ƙasar Ghana ta yi fice a wannan ɓangaren a kaf nahiyar Afirka. Sunana Dr. Haidar Abu Anwar, shugaban kamfanin ɗan Ghana Islam Medicine Center daga jihar Ashanti wanda ta yi fice wurin har hada magungunan gargajiya wanda hukuma da masana ya amince da shi magungunan ga na warkar da cututtuka waɗanda suka shafi matsalan ciwon iska matsalan sihirce-sihirce abin da ya shafi matsalan ciwon koda ciwon hanta raunin mazakuta koko da sauran matsaloli waɗanda suka shafi gangan jikin dan adam magungunanmu na warkarwa ne da izinin allah tabaraka wa ta'ala saboda magunguna ne waɗanda aka hada su da ayoyin alkur'ani mai girma tare da wasu ingantattun itatuwa waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu magunguna wasu itatuwan al'umma da mancan suna amfani da su wasu a matsayin abinciccika waɗansu kuma na amfani da su ne a matsayin magani ƙwarewarsa da kuma samun nasara ga waɗanda suka yi gamu da katar ɗin haɗuwa da shi yasa ake yin tururuwa a ofishinsa da ke kano da zaria yana cikin garin jihar kaduna ibrahim tayarod konan lami tudun wada kaduna an murfila saman bene shago mai lamba goma idan ka zo birnin kanon dabo titin sabuwar gandu wanda ya tafi wato dan maliki idan ka zo daidai emirate chemist to muna saman benen emirate chemist a nan cikin birnin kanan dabo. Ga al'ummar da ba sa jihohin da muke da ofisoshi muna iya aika musu saƙon magungunan mu a ko'ina suke a faɗin duniya ga baki ɗaya waye ne wai waye barka da yi yau barka dai um, ina tambaya ne akan wannan wanda ya tafi waye shi malam ka je na aiki ne za ka zo ka ringa min wasu irin tambayoyin taya baba ta haifa okay i'm sorry i made a great mistake ban introducing kaina Am um, ni dan sanda ne wallahi ba ni da wata alaƙa da shi ina bincike ne akan shi wannan mutumin da ya tafi akan wani kes na kisa a sa nake bincike kan kai dade wallahi ba ni da wata alaƙa da shi wallahi ni ma gidan zuwa nai ya hakuri da Allah easy Allah wai me kake nufi ne da Allah ka fi kowa sanin abin da nake nufi ka fi kowa sani dan ta ce ba ta son ka ba ta kaunar ka lafiya lafiya lafiya me haka Nabil Nabil da hankalinka me yasa zaka yi haka me yasa zaka yanke hukunci baka yi bincike ba ya ban bincike ba me kake nufi da message din da ka tura mata na cewar baka san ka ƙara ganin fuskar ta da Allah Nabil saurara da Allah na ki da saurara Aisha yar uwata ce yanda kake kaunarta haka nake kaunarta in ban fika kaunarta ba kai ba ka fi ni kaunarta ba ƙarya kake yi wallahi kai wai Allah ku saurara mun da Allah ku saurara wallahi abba shi ne ya kashe matata na ga message din da ya tura mata a WhatsApp kan cewar baya son ya ƙara sa ta a fuskarsa kuma akan ta zai iya komai na sani tun da ya wannan furcin labai ai babanta ya ce ba za a bata tafatu ba wai kowa yake neman ta ce wai in ce sai ya je ya ganshi tukun sannan zai bari ta fito okay um you mean babanta yana ciki yana ciki zan iya ganin shi eh za mu iya shiga ranka dai je alaikum Wa salam. Ina ID card ɗinka to prove that you are police officer. ID card? Here it is. I can see. You are welcome. Me ta ta yi kuke son tafiya da ita muna bincike ne akan kisan kawarta that is why I'm here Aisha na san Aisha me ya haɗa badi'a da kisan Aisha wanda muke zargi da kisan ta yanzu ya bar gidan nan shine dalilin da yasa nake so na ganta ko zan san me ya gaya mata that is why I'm here yanzu ya bar nan waye kenan shi mijin ƙawatata. Kai, mai gadi! Ɗan! Ɗan kai daɗi. Wani ya zo nan sun yi magana da Badiya a yau? Eh, ɗazu wani ya zo lokacin kana bacci baka tashi ba kuma ya fita. Kuma wani lokacin ma yakan zo tare da ƙawarta daga ta isa jika jika ofisa za ka gaba di'a kai magana da ita yanzu amma ba za ka fitar da ita zuwa ko ina ba sai ka zo man da search warrant da kuma arrest warrant wanda kotu ta sanya ma hannu domin na san aiki na yi ritaya as chief superintendent of police sorry sir you are welcome yanzu akan wannan sakon kake zargina da kashe Aisha? yana da kyau ka tsaya kai tunani baka san irin bakin cikin da na shiga ba lokacin da na rasa ta tabbas ni na aika mata da hannuna zafin kishi da zafin irin rashin ta da nayi yasa na aika mata amma ni ba ni da niyyar cutar da Aisha ko wani naga zai cutar da Aisha sai inda karfi da ya kare um Nabil abin da ke so da kai ka nutsu ka tsaye da hankalinka wuri guda ka kuma kwantar da hankalinka duk abin da ya dame mu da kuma gurome da muke yi Allah ya tona asirin wanda ya kashe mana Aisha shine abin da muke nema amma ba wannan hayaniyar ba da wannan tashin hankalin kuma kai ma ka san bayan da za a yi mubarak ya kashe Aisha amma abba shi ne fa baya so ya ƙara ganin fuskarta haba nabil ya kake alakanta mubarak da kashe aisha bayan ka san yana matuƙar santa ai ba zai taba kashe ta ba ko sannan kuma gashi ma ɗan uwanta ne ba ya abin da muka da shi kenan um, kin ce a fusace fushi ko ba sa godiya miki za mu koma um, ina fata ba za ka sake dawowa gidan nan ba kan wannan kisan ko? <laughs> sa na gode Allah da kai ma tsohon ma'aikaci ne in ma da wani abu wanda ya shafi irin wannan na san kafi ni sani um, Allah ya ji kan Aisha amin Allah ya mata rahama amin ya to shine abin da nake wannan din gaskiya bisa ga dukkan alamu na bil ba shine ya kashe wannan ba okay no ba zan iya yanke hukunci akan wannan ba ka san wasu mutanen they are very smart very smart okay okay Sauka lafiya. Sauka lafiya. Ta, wai irin irin ma'aikacin nan dan wayayya. Yi wai nan zuwa ya yi tafi da 'yar alaji. Bai san kuma nan gidan ma'aikatan ya zo na gaske ba. Kun ka gaya mana rahin mutunci. Alƙura ko a kuskura ne kai ni a kuskura ba lokacin da shi nake karya. ƙarshen rahin mutunci kenan zo kai kai kai a ma'aikacin ma kunkurin bala ne wallahi ba na gaske bane sani na'am hmm. alai sanar barka da yana wato ka san dalilin da yasa na kira ka ina so ka saka ido akan badi'a ne ka gane a nan cikin gida da waje ka saka mata ido sosai ka gano suwa take hudda da su ana so in san wannan da duk abubuwan da take yi in allah da za a kula wato akwai abin da ke shirin faruwa ne kafin ya faru nake so in ɗauki wani mataki a kai so shi kana da in allah da za a sa ido sosai kama abin da ka faɗan Allah da motsinta na waje da na ciki din za a lura da abin da take yi din to sai dai masu taya kaji ɗazu sun zo gidan gona sun taya kajin nan dubu biyu da ɗari biyu biyu kowace guda ɗaya shi na ce to su ɗan jira ni zan shawarce ka idan ka sallama sai a yi musu magana sai su zo su ɗiba kowace ɗaya dubu biyu da ɗari biyu to me ake jira ai yayi a sai da musu dubu biyu ma a rika sauƙaƙawa sai ka ga albarka tana shiga eh, kar a rika tsanantawa a harkar kasuwanci kaji a sai da musu dubu biyu so shi kenan Allah da kuma wannan din Allah da za a sa ido aka sosai duk abin da ya kamata a yi na sa ido a kanta na motsinta na waje da na ciki in Allah da za a sa ido din sosai shi kenan yawa Islamic medicine Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Ibrahim Suleiman ina amfani da wannan dama na sanar da al'ummar garin Difa zan cika alkawarin da na ɗauka na sake dawowa garin Difa domin ba da taimakon magungunan gargajiya kamar da na yi a baya wannan zuwa zan yi shi ne ranar biyar ga watan biyu shekara ta da ashirin 2023 wato lesen february demil ventura saboda haka jama'a a kasance tare da ni a wannan rana zan yi aiki na tsawon sati ɗaya in Allah da wannan karo za mu zo muku da bambanci za mu zo da kayan aiki na awu domin auna mutum kafin mu bashi magani da yardar Allah subhanahu ta'ala). sakamakon riko da gaskiya da kuma rikon amana da wannan cibiya take da shi Allah ya ƙara faɗaɗa mana da kuma yalwa ta guraren aiki inda muka buɗe sabon ofis a nan cikin birnin Accra na ƙasar Ghana a nan anguwar Fadama da kuma birnin Lagos a nan anguwar Agege sai kuma birnin Yola inda muka buɗe ofis a nan Zaranda Street daidai gidan kifi a nan cikin garin yola na jihar adamawa sai cikin garin arlit inda muka bude a nan bukkoki yan daidai kasis Rami, gusun da famfon samaria da kuma garin doso inda muke a nan anguwa salma dan rani kusa da gidan salma dan rani a nan muke insha allahu sauran adresoshin ofisoshin mu na najeriya da nijar kowanne gari ga nan lambar shi mun sa kana iya ɗauka ka kira don neman karin bayani muna ƙara bincike tare da nutsawa cikin ayyuka inda muke fitar da magunguna masu inganci ta ɓangaren samawa ɗa namiji lafiya kamar kankancewar gaba karancin ruwan mani matsalar rashin aihuwa saurin inzali ko mutanen da suka aikata istimna'i ya haifar musu da rauni na muka samar musu da maganin da muke kira masturbation cleanser domin magance waɗannan matsaloli kamar yadda ake gani complete kit ne ana amfani da su tsawon sati biyu kacal in Allah ya yarda zaka dawo da namiji kamar yadda kake da kuma akwai addu'o'i a ciki ta yadda zaka daina aikata istimna inda kake aikatawa ko mace ko namiji. Annur Islamic Medicine muna da ingantattun magunguna da kuma kayan aiki domin kula da lafiyar ku. Hasken makaranta da muka sanya da za ka riƙe kanka. Hasken makaranta. Eh ita fahimta fuska ce, ilimi kuma jigo ne. tamkar kuma tsani ne zika ka hargun Allah ne kullum yau ilimi tushe a rayuwa yake domin karuwar mu ko kuma ci gaban mu youtube channel ka duba ki ma sai ki duba ilimi garkuwa ne a rayuwa mu gane youtube channel mu duba a nan ne za mu ganki hasken makaranta Um, sa yanzu ina hanyar hanyata ta dawa ofis yanzu. Ka wuce kai tsaye gidan Nabil. Okay. Gidan su Nabil akwai wani abu da zan yi ne can sa? Ka je ka taho mana da Mubarak. Idan baka same shi a can ba ka wuce gidansu kawai. Already mun samu text din da service provider suka anso mana. So kawai ka wuce, kaga dole sai mun bi shi. Okay. Okay sir. idan ka je gidan akwai kofur ɗaya da sajan za su taimaka maka thank you take care layar fasiri salamu alaikum wa alaikum salam kai mu wara yaya waya ka ce suna gayyata ta gayyata ofisa kamar yaya ba daɗewa zai ba yanzu zai da to ofisa ai shi ban fahimci al'amarin ba ba wani matsala allaji zamu mu gayyace shi ne amsa mana wasu 'yan tambayoyi idan ya gamsar da mu da tambayoyin zai iya dawa yanzu yanzu nan to abin da ke tambaya ya ofisa akan me za a gayyace shi game da kisan Aisha eh? abba kar ka sa wani abaran kai da ka wallahi tallahi ba ni da a kisan Aisha kuma ina da yakinin in har gaskiya ake nema wallahi ba zan daɗe ba zan dawo Thank you. Okay, sir. to wai ni abin da yake ɗaure muka yake bar mamaki wai me yasa wai kowa yake zargin mubarak akan kisan aisha kuma yar uwarsa abba kowa fa yana cikin tashin hankali don haka ni ina ganin abai yan sanda su je su binciken su kawai wai kai nabil dan allah me yake damun ne na ga alama har yanzu fa kai a cikin birnin zuciyarka fa har yanzu kana zargin mubarak to ni na ji yan sanda su yi binciken su amma ko mai yan sanda su gano ai ya kamata ni ban ta zama ba ya kamata ni ma in je tukuna in ji ina aka kwana kuma ina za a tashi abba yan sandan nan batun da suka zo suka zo suka tafi da shi dole watakila akwai wani boyayyen al'amari da mu ba mu san shi ba na ji ban ki ba amma ko ma me da ya kamata ni in je kuma in tabbatar da me yake faruwa gafara ka gani bismillah kayan da kai ka aika wa ɗan da ruwan tabbas ni na aika mata da shi me sabon yake ne a lokacin da na aika mata da sabon har cikin zuciyata ba na sanganin fuskarta saboda tsabar bakin ciki da kishin da yake cikin zuciyata zan iya cewa ma ido na arfa na rubuta wannan rubutun I don't understand me na kana bakin ciki um officer ina ganin da a'a mubarak ɗana ne da na haifa a ciki na a daidai wannan gabar ina so in ce wani abu ne saboda abin da zan faɗa ya ta'allaki ta wannan takarda da ake magana akan kanta. wato ofisa kamar da na faɗa mubarak ɗana ne da na haifa a ciki na aisha kuma yar ɗan uwana ce wanda ya rasu bayan rasuwar mahaifinta na ɗauko ta na kawo ta gidana na ajiye ta a gabana kamar yadda nake rike da ɗana mubarak ita ma haka na rike ta to cikin ikon Allah kuma sai zama na mubarak yana ƙaunarta har yana soya amma in haɗa su aure na to je ne musu soyayyarta to amma ita yarinyar Aisha a wannan lokacin ita kuma gaba ɗaya bata ma yarda da soyayyarta sa ba bata karɓa ba saurare shi ba to ni ga zato na wannan abin ne sa shi fushin da ya rubuta wannan takardar har yayi wannan kalama a cikin takardar wannan tsab I'm sorry ba, ina fuskanci ka a albarkin sakaci na sakansa right um yanzu bari mu ji tartibin maganar da zaki ina jin ka wallahi tallahi ko kazar da Aisha take kiwo wallahi ba zan iya kashewa ba kamar yadda mahaifina ya faɗa tunda ta dawo gidanmu da zama nake neman soyayyarta kamar yadda mahaifina ya faɗa na yi ƙoƙarin ya haɗa mu ya ce in je in nemi amincewarta in har ta yarda babu matsala aisha ni ɗan uwanki ne da mahaifina da mahaifinki uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma so iri biyu nake miki ina miki soyayya ta ɗan uwa da ɗan uwa sannan kuma ina miki soyayya ta masoyi ina so mu rayuwa aure da ki ina so mu kasance har abada ya baki ya baki na ji kalamanka kuma sun sa jikina ya yi sanyi soyayya ce kasancewanka da uwana shi ne babban dalilin da zai sa ba zan iya auren ka na taso tun ina karamar yarinya ina maka kallon wa sannan kuma kwata-kwata bana da rayan auren zumunci aisha duk duniya wallahi babu wanda zai kula da ki sama da ni wallahi san da nake miki ba zan iya misalta miki shi ba ban ƙi ka baya mubarak amma gaskiya ba zan iya rayuwar aure da kai ba da Allah ka yi haƙuri ka ci gaba da zama a matsayin wana ya baki duk ƙauna ya baki sirrin shi ki shi zai baki ki kara hakkin shi soyayya ce kin ji amarya aljannarki na gunsa amarya masoyata na'am habibi wato ba na son mu jima a waje muna bata lokaci domin ko soyayya cikin gida ta fi ta waje kwanciya hankali ga lada bugu da ƙari kuma ba ta da barazana wace kalan barazana kake tsoro habibi ina tsoron karin maganar hausawa da suke yi akan mace mai kyau <laughs> wace kalar magana kenan karin maganar da suke cewa mace allura ce a cikin ruwa mai rabu ka ɗauka <laughs> ko kuma ki ji an ci matan mutum kabarinsa wannan dalilin ne ya sa. a duk lokacin da na ji wannan karin magana sai in ji gaba na yanki ya faɗi saboda gani nake yi karin magana yana nesan ta da ke yankewa ke faɗi ga yaya na na dama ban taɓa haɗuwa ba ko ya mubaraka na biyar ya mubaraka barka dai ina ga ya dawo ne ya gaji oh ya ya of course mm-hmm. amma ba shi da masani cewar in kwanaki kaɗan ya rage raba ki da gidan nan shi da zai baka ne ya kuma baka ne ga amarya nan ango ga <laughs> amarya nan soyayya ta ina kaunar ki sosai Ga amana ango ga kaga da nan kai mata addu'a ango ga wallahi ya mubarak bana son ni da kai mu rabu a cikin wannan halin Ina son ka taimaka ka cire damuwar da ke cikin zuciyarka. Mu ci gaba da zama a matsayinmu na wa da kanwa Kuma zan taya ka da addu'a domin Allah ya maka zaɓi mafi alkhairi. Aisha, ki fita daga ɗakin nan bana son ganin ki ko ki fita. Ba zan fita ba. Ba zan fita ba har sai ka cire damuwar da ke cikin zuciyarka kuma ka yi min addu'a. Ke miki ko rabi baya miki. Babu abin da zaki ce min. Kin ja amaniya. Ya Mubarak don Allah ka yi haƙuri ba da niyya na maka haka ba. Aisha, Aisha ko ki fita daga ɗaki na bana son ganin ki ko ki fita. Mubarak don Allah ka yi Aisha don Allah ni ki fita ni bana son ganin ki. saboda na fahimci na so kaina da yawa ni ne ba ni da gaskiya saboda ba a yin soyayya dole ina da niyyar na kai ziyara gidansu na ba ta haƙuri ita da mijinta sai washe gari na ya zo da maganar ɓacewarta sai kuma daga baya aka tsinci gawarta wallahi ban taɓa tunanin kashe aisha ba akan me ok karka damu za ka rubuta duk abin nan da ka faɗa yanzu saboda za mu ci gaba da bincike a kanka ina mai tabbatar maka da cewa kai ma kana cikin saso da sani kuma shi ma na da har yanzu da fita to um, ofisa a daidai wannan gaba daidai ina neman alfarmar a bani shi belin mubarak ko ba da shi gida domin ni abin da nake kallo tun farko ma bai kamata a zargi mubarak akan kisan aisha ba kamar da ne bayani irin wasa ce to ai ba abin da ya zarge shi shi abin da ake yasa ake zargin sa wannan al'amarin dai na tabbata shi ne abin da ya jefa mu a cikin wannan da halin da muke ciki wannan kuma kuskure ne da shi ya aikata abu ne aka yi shi na rashin tsari domin wannan abin da ya aikata shi ne abin da ya jefa cikin rigima dama an ce baki shi kan yanka wuya ba matsala abin da za a yi yanzu za mu ba da bilansu amma on one condition musan idan muka neme shi da mu shi tabbatar cewa kai za mu kama to ya na iya wannan ai yafi komai sauki ma tunda shi kamar da na faɗa ɗana ne ita ku Aisha a matsayinta yar dan uwana ina ganin amana na ɗauko ta shi yasa ni ba mu taɓa tunanin ma an sa mata ban mata auren tilas don haka ma da ta ce ba ta san shi ban matsa mata ba wannan babu komai duk dai wani abin da aka ya faru ya riga ya faru ne bisa haka amma wannan duk mai sauƙi ne Allah ya maka Malam Nabir kada ka wahalar da kanka Aisha ta mutu a banza abu ɗaya ya rage maka ka gaggauta ka je ka samu lauyan mahaifinta wadda aisha ta sanya sunanka a matsayin next of kin ɗinta ka je ka gaggauta ka fitar da wannan kuɗin da ke cikin account za mu sanar maka inda za ka je ka kai wannan kuɗin wannan ya rage naka ina so kai min addu'a Allah ubangiji ya bayyana min ita domin ban san addu'ar wanda Allah zai karba ba a halin yanzu da nake ciki to Allah ya bayyana da Aisha cikin koshin lafiya Oh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na Hajiya Shafala Zamfara mai sirrin tafi su tafi sauran mata ko cikin dubu ke annan ina da magunguna iri daban-daban akwai magunguna na cututtuka daban-daban akwai magunguna na zamantakewa ta aure ina da zuma wanda ake ce madare ɗaya wanka goma ina da magunguna na ɓangaren maza da na mata ina da na gyaran jiki ina da na ƙiba wanda in mace tana son ta yi kiba da na gyaran baya duka daidai gwargwado alhamdulillah duka mun kawo maku su muna da turarukan wuta irin na gyaran amare na gyaran sunna muna da shi sannan muna da mai da tsohuwa yarinya hajiya ko da kai shekara arba'in ko hamsin da mai gida insha Allahu akwai abubuwan da za mu baku wanda za mu sabanta zaman ku ya kasance kamar jiya kuka daura aure insha Allahu mun kawo maku tsimi muna da gumba gumban nonon raƙumi gumban madara gumban kwakwa akwai magunguna na cututtuka iri daban-daban matsalar da ta shafi irin hawan jini ciwon shuga wanda yake kawo matsala tsakanin mai gida da matarsa abubuwan wasu ba za su faɗi duka ba amma idan kuka same mu insha Allah kuka tuntube mu a lambobin wayan mu in Allah so yarda za mu muku bayanin duk abin da ba ku san da shi ba insha Allah kamar masu son kayan mu muna turawa a ko ina suke a faɗin duniya sannan muna da branch a zamfara sabuwar kasuwa shago mai lamba 101 cikin garin kano muna da branch a kasuwar kurmi amini plaza don ka tuntubi lambobin wayan mu insha allahu za ku same su.